har haren da 'yan bandiga suka kai kan garin bama a kwanaki biyar da suka gabata ya zaifi mazauna garin cikin halin matsanancin rayuwa na rashin ruwan sha da abin sawa a baka da ma wuraren kwana mutanen garin baman dai sun shiga wani halin matsanancin rayuwa ganin yadda aka dinga bankawa gidajen su wuta da wuraren kasuwancin su da ababen hawan jama'a da ma tashar motan garin mun dai zaga cikin garin baman a jiya lahadi inda muka gane wa idanunmu yadda al'amura suka kasance yayin da mutane ke ci gaba da zama jimami da al'ajabi mun ga kuma wasu na kokarin kafa rumfunan zana a kofar gidajensu don neman abin fakewa mun dai shiga daga can ciki wani anguwa da ake cewa state locals masu rukunin gidaje 60 inda banda gidaje guda hudu kacal gidaje 55 din dukkaninsu sun kone kurmus to washin wani hali ne za a iya cewa mutanen wannan gari suka shiga muna cikin halin kakanin ne yanzu ba ruwan sha yanzu mai galan daya zama naira dubu biyu a ba ma ba network yanzu ba mu san inda za mu saka mu ba ba gurin kwana abincin mu ya kare yanzu ba kudi yanzu kana ga hasi kwano daya naira 250 nake sayarwa mu wannan talakawa ne mun yi noma boko haram sun je sun kona gonan mu sun kona komai da komai mu abun da muke ci da sha duk a rigan kona muna so your excellency ya taimaka mana bohol bohol wanda muna muna shirruwa da shi din ma an je an jefa bomb a cikin bohol bohol din eh wallahi za ka kashe su a kamar za su kashe ku eh su masu bindiga masu barayi suna jeji to boko haram ba shine barayi ba da mutum zai kashe mutum zai karba kudin ka ka ba zai bari ba domin gidan da kana kwana suna konewa an kone gidajen mu gashi nan kamar haka gidan ma haka muke wa kwana din fa haka muke ina kwana eh ba gida ba wajen kasuwanci ba kasuwanci ba gida kana da yara eh sai lale ina da mata hudu da yara kuma sun kai babu babu ma sun kai yara ashirin da wani abu. Eh, halin da nake ciki mata na an kai eh, a kama shi ni kuma ban san abin da eh, nake ba ban san abin da za mu je mu ci ba jiya ba mu ci komai ba har ila yau yanzu haka ma ba mu ci gidanka gidana an kone an kone gaba daya. sai dai wannan matsala ba ga maza kaɗai ya tsaya ba har ma da su matan da ke cikin garin na ba ma ga ma abin da wasu ke cewa. Ah, muna kwana a jikin rumfa ko ba a haka a bakin kofa muna kwana ba mu ji daɗi ba wallahi to kamar abinci fa kuna samu ku ci na kusan kasuwanni ma ah, muna samu amma ba sosai ba wata malama na gaba wallahi muna cikin hali ne kuma ba mu ba mu samu abinci in mun je kasuwa wani abu in ba mu samu kuma muna da matsala sosai gida fa kamar kuna inda kuke kwana wayansu suna kwana waje wayansu suna kwana rufa wayansu kai ta bari shi ma gwamnan jihar borno honorable Burkashi jatima ya so ba ni da ma mutanen garin na bama jaje sannan ya ce a baya ma ya ba su naira miliyan 100 wanda yanzu hakan zai kara musu kuma naira miliyan 200 don ganin cewa an tallafa masu wajen sake gina wannan gari da gidajen da aka kona da ma wajen kasuwancin nasu gwamnan ya ce bai so a bada wani kwangila ya fi so wannan kwamiti da ke ƙarƙashin jagorancin alhaji da shuwa su yi komi da kansu abin da ya kama na sayan katako kayan kwanuka da ma wasu kayayyakin gine-ginen don ganin cewa an samu an sake gina ma waɗannan mutane matsugunnin su ganin ya kuma buƙace su da su guji kawo siyasa cikin wannan lamari ya ce wannan batu ne da ya shafi kowa da kowa muna kan hanyar mu na dawowa cikin garin maiduguri ne dai sai muka ratse wani ƙauye da ake cewa malari da ke karamar hukumar kwandiga a jihar borno wanda nan ma yan bindigan suka afkawa wannan ƙauye a daren asabar wanda suka kona fiye da rabin garin suka kuma kona wajen kasuwancin su yayin da suka kashe wasu mutanen wasu kuma suka tsere cikin daji don gwajin tsira da ransu wanda anan ma gwamnan ya jajanta masu yana mai nuna takaici da al'ajabi game da irin wannan abubuwa da ke faruwa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya